أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daɗin godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala makadaici wanda ke da rinjaye wanda ya kawo mu wannan yammaci na asabar ƙarshen watan shawwal wata na goma a lissafin watannin Allah subhanahu wa ta'ala wanda hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take kirga dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara. Allah ya haɗa mu don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi Riyabu Salihina na Imamun Nawawi rahimahullah. Kuma mun kwana ne a ƙarshen babi na ɗari biyu da casa'in da shida a cikin babin a cikin kitabul mandi wato kitab ɗin da yake karantar da mu abubuwan da aka hana inda yau za mu tashi kan babi na ɗari biyu da casa'in da bakwai babun nahi an nafi shaibi minan mi'yati war وغيره an ga wajen ko? babu na ya nafi shaibi minan libiyati wa ra'ati wa ghairi ma. babin da yake hana in ka furfura a jikin gemu ko a kai ko kuma wani wuri Kar ka ga burbura ka ce ka bari in cire in kai haka ka saba wa manzon Allah Allah ya hana to yanzu sai ka cire mu gani in dai za ka ga ɗaya ka cire wata ran har za ka haƙura aiki dole yanzu na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu ji daga wajensa babin da yake hana cire wato kurkura daga gemu ko kai ko wani wuri wa annatil amradi wato sha'ara lihiyatihi inda awwali uduri da kuma amradi idan ya ga gashi ya fara fito maka a haɓa lokacin da ya fara fita shi ma ya cire shi ma an hana yaushe za a bar gemu wai in ya tsiro waye amrat wanda bai fara gashi ba shi kuma in ya ga bakin wai sai ya cire yaya zai fara gashi tun yanzu to ai gara da yanzu kuma gayu suke yi da gashin saboda an ga waɗansu ‘yan iska suna yi to yanzu su za su yi amma da annabi ne ya ce ai ba a so san abu in dai na lada ne sai a yi sai lokacin da ya zama na tsiya sai kaga ana yi yanzu za a ga da sage da komi amma ba don sunna ba ne saboda haka waɗansu ‘yan iska suke yi to su ma bari su yi don su ma su daidai da zamani har ma in ba gashin haushi yake ne to wannan kaga an yi kuma ba lada maimakon ka yi na ladan ba ka yi ba sai da aka zo lokacin da ba lada sai ka shiga biyu kuma lokacin da za ka yi koyi da dan iska almaru ma aman ahabba yawmal qiyamati da da manzon Allah kai koyi da kana tare da shi sai kai koyi da wani dan giska to ranar gobe kiyama kuma kuna tare da shi kaga matsalar ke yanzu da wando tsakiyar ƙauri da tsaje da gemu duk ba na sunna bane yawanci samari matasa suke yi lokacin da annabi yake kira a yi an yanzu kuma da wasu 'yan iska suka fito da abun yanzu an koma ana yi Allah ya sauƙaƙe. to idan mutum amrat in ka ji an ce amrat matashin da bai fara gashi a haɓa ba ne amradi to ba a so in gashin ya fito kuma ka rika cire shi so ake a bashi shi kuma mai gashin gidan kurkura ta fara fitowa ba a so ya cire ta shi kuma so ake ya banta. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تنكح الشيب فإنه نور المسلم يوم القيامة ku daina cire kurkura domin ita hasken musulmi ne ranar gobe kiyama me yasa domin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake duk mutumin da ya kai ga yin furfura a cikin musulunci to wannan ya kai a karrama shi a duniya shi har ya kai ga yin furfura yana cikin musulunci to ba karamin haske ba ne ranar gobe kiyama zai tashi da shi kuma ranar tashin alkiyama ka san kowa yana da buƙatar haske ko har addu'a za ka ji ne suna yi rabbana atmin lana nurana faghfir lana eh to shi zai zo da haskensa wannan furfurar kai kuma cirewa kake ana sa maka batiri a tocinka kana cirewa kana wurgarwa

marawahu ahmad wanda ahmad ya ruwaito haka za ka gani amma wannan ruwayar wanda ainihin ba ta ahmad ba to za ka ganci fa innahu nurul muslim yawmal qiyamah an gane ko wancan shine mai wannan abin da ka faɗi la tanfitu shayba fa innahu nurul islami wannan ruwayar Ahmad kenan ma min muslimin yashibu shaybatan fil islam illa kataballahu lahu biha hasanatan wa rafa'a anhu biha daraja wa hatta anhu biha qati'a wannan a ruwayar Ahmad ku ita ya sa muku a wajen sai kuma bai sa muku waccan ba ka fahimta yawa Sai ma ita ce a littafin da to duka ruwayoyi ne da suke magana a kan abu ɗaya bambancin su wannan tarwayar Ahmad cewa kai kar ku ke cire kurkura fa innahu nurul islam kurkura ita ce hasken musulunci Mamin min muslimin yashibu shayba babu wani musulmi da zai yi furfura fil islami cikin musulunci kana musulmi har ka kai ga yin furfura baka bar musuluncin ka ba kana cikin musuluncin illa ka kataballahu ba sai Allah ya rubuta lahu ga shi wannan dattijo mai furfura biha da wannan furfura ta ke asana. furfura nawa kake da ita to adadin hasana ɗinka kullum haushi wani aboki na yake yi mun ya yi baki shi yana son kuruciya hmm. yana nan kusa da ni yayi bari ko ya yi bari eh wai yayi bari da wuri shi yana son ya yi ta kuma gemu mu yaki eh wai ga kansa da kan ma sai ya rika sa hula sai aka gara ba ku gano shi ba to yanzu kila da yake wannan falalar ko ya ji dama dama adadin gurgurar za a rubuta maka hasana kowace gurgura adadin ka hakana eh sannan kuma bayan wannan warafa anhu za a ɗauke masa a ɗaga masa daraja biha da wannan kurkura za a ɗaga masa daraja za a ɗaga masa daraja daraja idan aka ce daraja idan Allah ne ke magana daraja din darajar wato aljanna ne da kana da kana daraja ta ɗaya sai ka je ta biyu sai ka je ta uku sai ka je ta hudu daraja ka tana domin ita aljanna hawa take yi an gane ko sama sama take yi level ka yana ƙaruwa kullum ko gwamnati kake wa aiki ai kana son ƙarin abun nan ko a ce ai ka samu ci gaba daraja ta ƙaru kenan to haka Allah zai rika lokacin da burbura tana ƙaruwa ana rubuta ma lada sannan ana ƙara ma daraja kai kuma kana kuka wai don ne ka kufa to sai ka dawo mu gani wa hatta anhu biha qadi'a sannan kuma a rika shafe maka laifi kurakuran da kai da sai a rika shafe ma to yaya sai da kai burburan kuma kana tsiya to burbura ita zama tsiya nan kuma dottijon musulunci ake magana fa an gane ko yawwa dottijon da ya tsufa cikin addini yana ƙoƙarin addini to shine wanda yawan kurkurarsa yawan ladansa yawan darajarsa duk sanda ka karu darajarsa take karuwa na gidajen aljanna to haka kuma wanda yake tsufa yana tsiya yana daɗa tsufa yana tsiya shi kuma kowace gurgura tsiya ce hmm. har ya kai ga gangarawa gidan tsiya Allah ya kare mu وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد hadisi gama gari kowane abu ake magana in an kawo shi zai iya ɗauka tun mutumin da yake aikin da ba umarnin mu ba wato ya sani fa ba ruwan mu da wannan aiki an mayar masa manzo Allah ya ce ga abun da za ka yi sai ka yi ka naka sanda ya ce ka bar gemu sai ka ce a ni gashin baki zan bari don na ga haka yayin ake yi da ba haka gari suke yi ba to yanzu kuma wai sun zo yan iskan sun so matsage to ni ma bari yanzu sage zan yi to yanzu ai ba umarnin manzo Allah ka bi ba yanzu umarnin yan iska yan uwanka ka bi koko don haka man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ghairu maqbul ba karɓaɓɓen aiki ba ne ka bi umarnin manzon Allah aikinka sai ya karɓu in ka watsar da umarnin manzon Allah kuma ka sani ko ka ya dace ba za a an gane ko باب كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير قدر باليمنى يسعى باليمين عن ابي قتاده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا بال احدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه أبو قتادة yace annabi sallallahu alaihi wa wa sallam ya ce idan ɗayanku ya zo yin fitsari to kada ya kama zakarinsa da hannun dama ya riƙe shi da hannun abu wala yastanjiya bi yaminihi kuma idan ya zo zai wanke ko zai goge ko zai share kar ya wanke da hannun dama ko ya share da hannun dama da hannun hagu an gane ko domin hannun hagu hannun dama an yi shi don gefen ci sha tsafta hannun hagu kuma shi ake amfani da shi gefen ƙazanta an gane ko don ka karkari ka amfani da hannun dama haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai ne wala tanaffas fil ina kuma in kana shan ruwa kar ka yi numfashi cikin kofi ko cikin ƙwarya da kake shan ruwa ko kake shan wani abu kar ka numfasa ciki saboda me wani abu na iya fitowa ya shiga wannan guntun ruwan ko guntun abin sha kuma idan za ka ba wani ya zama ƙazanta kuma hakan yana iya maka furgar da wata cutar da wani in ya karɓa sai ta yi tasiri a jikinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da shari'a da kuma likitanci shi annabi sallallahu alaihi wasallam wani abun zai hana ku don kiwon lafiyar wani abun ya hana ku don tsafta wani abun ya hana ku don gyara shari'a don gyaran ibada annabi sallallahu alaihi wasallam shi gaba ɗaya wato shakullun ne ta ko'ina ina ya kandamo shi malami ne likita ne mai gyaran ainihin wato yanayi ne mai sulhuntawa mai sasanta? annabi sallallahu alaihi wasallam duk abin da ka ji ya hana ka to idan da za a tsaya a maka sharhin anan za ka ce e lalle ya cancanci a hana babu karahatil mashi fi na'alin wahidatin aw khuffin wahid ya gairi udhrin wa karahati lubsin na'ali wal khuffi qa'iman li ghairi ughur wannan kuma babin da yake hana tafiya akan silifas ɗaya ko sawu ciki ɗaya na'al takalmin da ba hukki ba ba sau ciki ba huk kuma shine wanda kafa za ta shige duka to ala kulli halin sai mu ce kawai takalmi ba a son mutum ya sa takalmi ɗaya yana tafiya sai dai in kafarsa ɗaya an gane ko yauwa idan ƙafafunka biyu ne to kar ka tafi da takalmi ɗaya a ƙafarka kana tafiya da sawu ɗaya sannan in dai ba wani uduri ne ya sa ba uzurin menene kafacce guda ɗaya wannan kudurin ba ƙarami ba ne wa karatu luftin nali wal huffi ƙa'iman da ghairi kuma makaruhi ne mutum ya sa silifas irin na'al na da sarƙe ko a tsaye ko kuma warm irin wanda ake sawa a tsaye ka zauna kun san daɗi yawanci zannuwa suke sa in ka sa ne ka ɗaga ƙafa ɗaya kuma sai ka rika yin haka kana tsaye ka yi haka kana sawa kashe sai sai ki kai fita ko a ganka baka da fasali manzo Allah yake ku zauna mana ku sa takalman tukunna in ka gama sawa sai ka miƙe tsaye amma in takalmin ka jefa kafa za ka yi kai ka jefa ka yi gaba wannan ba wani karɓanci irin takalman da ake amfani da su yanzu in kalmomin kafa malamai duk sun yi wannan bayani an gane ko yauwa ba wai kowane yanayin sa takalmi shi kenan in sai ka zauna ba takalmin da yake da buƙatar sai an yi fama to ka zauna musamman ma idan hakan zai baka wani yanayi mara fasali in a kana ta faman ɗago ƙafar sama kana ta sa yatsa kana ƙwaƙulowa kana ƙoƙarin faɗuwa ka saki ka koma to zauna sai ka gama sawa a matsayinka na dattijo mana kar a danka kuma har ka je ka faɗi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son kare mutuncin dattawa ko ko yaron ne a gaban surukai ya faɗi yayi da yi to ya zauna ko kuma yana ta kirkirci din har zanen ya dan yi wani yanayi a gaban dottawa ya yi ko kuma shi dattijo a gaban dottawa ɗan uwansa ko matasa ya yi da yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci yake ce musu karkata a tsaye zauna kaga in ka zauna a asirin ka rufe sai ka gama sawa sai ka miƙe sai ka yi gaba abinka kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tafiya da tarbiyya an gane ko to amma yanayi irin na yanzu malamai suka ce ba wani matsala ga wanduna ne ga kuma takalman ba alarwa ko ni an sauwaje shi jefa kafa za ka yi kawai ka jefa wannan da sawa da tafiya su daya ba wani wahala ba sai ka zauna ka yi fama ba an gane وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحد واحدة kada ɗayan ku riƙa yawo da ƙafar takalmi ɗaya liyan alahuma jami'a ya sa su duka biyu au liyasla'ahuma jami'a ko ya cire su duka biyu idan ka cire su duka biyu kana riƙe da su duk wanda ya ganka ya san sun samu matsala ko in kuma kana tafiya da ɗaya kafar ɗaya da takalmi ɗaya babu shi wannan kuma abun ko ya fara zuwa ne eh za a ga kamar ya fara kamuwa ko to amma idan kuma ba takalmin aka ganka ku kana yawo ba kafafun ba ko ne ce ko da kafa ake fara tudewa ba. eh to kana tafiya ne ɗayan ya tsinke to cire ɗayan ka rike ko kuma ka tsaya ka kulla haka manzo Allah ya ce kar ka sa ɗaya kana yawo da ita ka kwaikwayi shaitan kar kuma ka ainihin wato cire su duka kuma ka ɓoye kana tafiya ba a ganin su rike su ana gani alamar larura suka samu yauwa don yawanci mahaukata da takalmi suke farawa daga an cire takalmi wata rai kaga ba riga wata ran kuma ya kaga an yadda wando wa fi riwayatin aw li ne? aw li yurfihi ma jami'an ko kuma ya sa su duka biyu wannan ya shafi hufi kenan ko ya sa su duka biyu in hufi ne shi yasa ya ce maka yuffihi ma ba daga huf ba ne yauwa ya sa su duka biyu muttafaqun alayhi وعنه رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى شسء نعل أحدكم إذا شسء نعل أحدكم انقطع إذا إذا تعتلمين ليونكم تبينك فلا يمشي في أخرى في أخرى كريرك يا ودايا حتى يصلحها ya tsaya har ya gyara ɗayan kar ya kai rikka tafiya da kafa ɗaya da takalmi ɗaya babu takalmi ka tsaya ka ƙulla ko da kaba ne ko da tsumma ko da wata roba sai ka sa bukai ko kuma in ya gagara ka cire ka tafi wajen gyara kana rike da su rawahu muslim وعن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يستئل الرجل قائما wancan babin sama dama kun san ya haɗo haddasawa takalmi ta ko wannan ba hadisin shi yasa ya haɗa maka da cewa wa karahati lufin na'ani wal hufi annabi sallallahu alaihi wasallam na an yanta ila rajul mutum ya sanya takalmin tsakani masaye rawahu abu dawud da isnadin hasan to malamai sun yi magana akan wannan suka ce lalle kamar irin yanayin yanzu da ake da takalman da ba su da matsala kamar yadda muka fadi da kuma irin suturar da muke da ita ba irin ada ba wannan duka babu matsala amma ko yanzu idan ka shiga irin wannan halin ta yadda in har zai zo ya baka wala to zauna an gane ko Allah nayi an tuwa عن nayi an tarkin nari fil baiti inda nauni wa nahwihi babin da yake hana barin wuta na ci cikin ɗaki kuma lokacin da mutum zai kwanta barci a wuta na ci bal bal bal kai kuma ka kwanta ka yi barci ya ce duka ɗaya mai wutar kanat istiraji au gairi cikin fitilar kwai take ko ko cikin aci bal, ko ko cikin itatuwa ne suna ci ta irin wutar da ɗaki in ka ga haske a ɗaki dai da wuta ce ta gaske irin wanda in ka sa yatsa za ta koli ko to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a daina barin ɗaki da wuta a kwanta bacci wutar tana ci kai kana bacci zai zama bala'i domin akwai shaiɗanun ɓeraye a wancan lokacin wanda suke yawo suna neman mai kuma dama da mai ake kunna wuta a lokacin duk inda mai yake za a ga suna sansana yana iya tsomuwa ya je ya shiga man ya zo ya bi kusa da wutar yana ja kuma layin man ya wuce wutar tana ciwo ice in ta zo daidai man kuma wutar ta kama ta bi inda ya bi sai gobara ta tashi gidaje sun sha kone da irin haka a wancan lokacin sannan kuma wani itacen yana iya yana ci yana ci wutar na binsa har ka je ka tar da wani abu ko tabarma ko jikin kara na ɗakin ko dai gindin gado wani zane sai kuma ka wuta ta kama kai kuma kana mun shayi kana bacci to annabi sallallahu alaihi wasallam duka ya dawo ina matakan ya ana yace in za ka kwanta ka shuta wutar ita ma ta yi bacci kafin kai ka yi amma ka bar wuta a farke kai kuma kana bacci wuta fa abokiyar gabar ku ce in ji manzon Allah ya za ka bar ta a falke kai kana bacci kashe ta tukun ta yi bacci kai sannan kai da kai daga baya ya fi to amma ban da irin wuta irin wannan irin wannan ba ta da irin wancan matsala to menene matsalar ta ita hmm. ai matsalar ta ba kana bacci ba ko ba ka bacci wancan don ka kashe wannan kwan zai hana wancan don ka bar wannan kuma zai hana wani abu ko zai wani abu eh ba ta yau din ake magana ba tukuna ana maka magana bala'in da zai biyo baya shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana magana ne akan abin da zai same ku hasken nan ba zai kawo maka wani abu na ciwo ko kona ko wani abu in har ko da kon ka cire in ka za a yi tarfatin za don ba daga nan ba ne ka fahimta yauwa وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون kar ku bar wuta cikin ɗakunan ku lokacin da kuke bacci kun gane ko kar ku bar wuta na ci a cikin ɗakunan ku sanda kuke bacci in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wuta irin ta murhu wuta irin ta itace wuta irin mai ci balbal an gane ko ita ake magana Musa ابي موسى radiyallahu رضي الله تعالى عنه قال احترق بيت madina. wani gida ya kone a madina ala alihi da mutanen gidan a ciki minan laidi cikin dare فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال lokacin da aka gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'anin wa'annan mutane sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna hadhihi an-nara kun ga wannan wutar aduwwun laku maƙiya ce gare ku abokiyar gaban ku ce ba wai abokin shirin ku bace don haka fa’iza nito idan za ku yi bacci fa’aɗi fi ƙuha ku rika kashe ta. Mustapha Bunadai. Wa an jabir radiyallahu ta’ala an buwar Rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ƙwal waqtul ina'a ku rika rufe aikakin wato ƙoron in dare ya yi za ku kwanta ku rufe duk wata ƙarya duk wani kwano kar ku bar shi buɗe wa auki uttiqa'a ku riƙa rufe randunan ku wa aghliqu al-abwaba ku rika rufe ku, kar ka bar ƙofar gida buɗe ƙofar ɗaki buɗe ba ko labule waya ba ke wai zafi so ka saki labule shaidanu ake so a hana shiga shi shaidani in ya zo labule ma ya ishe shi amma in ya tarda fayau eh. zai shiga eh. to a rika rufewa kuma randar karin ba rufi shaidanu za su iya yi komi kuma su sa muku cuta yaranku su kamu da ciwo likitoci su yi ta fama ba za su warke ba su mutu amma mata ka yi ka faɗi ka faɗi har ka gaji ka haƙura to yaushe za ka iya rufe wuyanda kullum kai eh? kana fama da naka daruran koya za a yi gobe kuma Eh? tuhuma ma kai kam ai ta ishe ka tunani gobe kuma za su zo su tuhume ni kaza ko yanzu na sallame su a kaza saura kuma su zo su tambaye ni na kaza wannan ma ya ishe ka kai turu da ƙwarya kan mana da randa eh? to an ba ba za a rufe ba kaga kwanuka bubbuɗe tukwane bubbuɗe randuna buɗe kuma sannan yaro ba lafiya a yi kanka da hushi ka ƙi ka warkar da yaro kuma duk sun ƙi su yi abin da kake so a yi wannan randar da ta kwana buɗe ba ita ce za a ɗebi ruwan kuma a ba yara su sha da daddare ruwan sha ruwa ita za a kamfato a buɗe a yau sai a ba yaro ya sha shaidanu sun yi abin da suka yi sun tafi sannan a zauna lafiya abun da manzon Allah ya hana ku yi shi kuma ku zauna lafiya hmm? Bakulina ku rika rufe kwanuka da kore ko kofi ne karka bar shi bude kife shi ko ka rufe shi wa auki uftiqa haka na randunan ku wa aglikul abwab ku rika rufe kofofin ku amma wani ne kaga ya yaye kofar windo ya faye win kofa ya bude ya wawwangale ya daga labule wai shi zai sha iska eh to ai gara ka fito waje ka kwanta ko ɗakin ba a so shaidan ya shiga shaidanun su shiga kuma ka ba su kofa kuma da daddare neman gidan shiga su kuma in sun shiga sai sun yi tsiya a gurin su fita sai sun aifar maka da shegantaka sai su yi gaba so a barin ɗaki a rufe ko da da labule ne yar iskar da za ka sha dai inda labule za ka ji ta yauwa wa afi ustiraj idan kuna da fikila irin takwai ko a ci balbal mai wutar bala'i ba lantarki ba to ku kashe fa inna shaytana domin shi shaidan la yahillu tiqa'an wa la yaftahu baban baya bude randa in ya tara alfi baya kuma bude kofa in ya tarda ta rufe shi shaidan la yahillu tiqa'an baya warware randa ya bude ta in dai an rufe ta to in ya zo ba rabonsa ciki ya haƙura daki kuma in ya tarar a rufe nan ma ya haƙura shaidan wala ya shifu ina'an kuma baya bude ƙwarya ko kwano ko randa abin nan ko tukunya in dai an rufe ko an kife to baya ɗagawa amma idan a buɗe tarar to fa zai damuka bakinsa ko hannu kuma sai ya bar tsiya a ciki shi ba ba zai sa hannunsa ya fita ya bar muku yanki ba ba mamaki ya ci yayi amai ciki ya bar muku ama in dai shaidani ne shi duk tsiya sai yayi yi ta amma in ya tarar ƙwariyar kalbe kwanon karfe tukunyar karfe komi an kife ko an rufa to zai wuce fa illam yajid ahadukum illa an ya'rida ala bi udan idan baka samu marufi ba wanda za ka rufe dole ya kama to ko wani itace ka kawo sai ka gitta a sama da mutanenmu ba ana ganin kamar shirme ba ko ba in ba kyaure ba tufaniya mm. sai a samu wani ɗan kara sai a yi haka sai a gitta a yi ex. guda biyu ba eh. eh sai a shiga kawai hankali kwance to ba shaidanin da zai shiga inda ya tarda ka ɗan gitta kara kawai balle labuli wannan duk manzo Allah ya karantar da mu da daɗewa. to lokacin da kuma inda bambancin yake kawai da na al'ada annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa yazkur ismallahi wal yaf'al ka sa da sunan Allah in ka ɗauki karam ko itacen za ka ɗora a karan da tun da ba marfi ko za ka gitta a ƙofarka tun da ba tufaniya ba ƙyaure to ka ce bismillah eh sai ka sa to wannan ɗin ya isa rubi in ya zo ya tar da an gitta tsinke a kan ƙwarya dai ba zai ɗauke shi ba ko ba zai koma hannu ba ba zai tsaba shi ba sai wuce eh to amma wangale to wannan kan ya samu gida ya samu inda zai yi wasa a ciki kuma ya bar mutu tsiya fa'in alfuwaisiƙa waisiƙa wa'insu mugayen ɗeraye ne waisiƙa tasgiri ne aka yi waisiƙa akwai ɓeraye waɗanda suke togore mu ala alil baiti bai taho waɗanda suke ƙona gida da mutanen gidan su na fara yi muku bayani a baya da farko na sukan je su ɗan jaguli mai sai su taho suna jan bindi wuta ya ta bi gurin kawai sai ta yi taki, har ta iso gindin katanga ko zane ko abin nan gindin kara ko zane ko itacen gado ko wani abu kawai dai daki ya kama da wuta to don haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ku kashe wutar ya gama wasansa da mansa ya tafi ba wuta dai a ɗakin balle wuta ta kama maka ɗaki rawahu muslim alkuwaisika alfa'ara in ba ka gane kuwaisika ba to dumaru ma'ana tuhuriku to ka kone za mu ci mu eh ko a cikin ɗaki ne an rufe ɗakin to a rufe su su ɗin har an sa wani abu ko labule ne ko raga ce ko gitta kara kai ko ice to an rufe ɗaki amma cewa in baka samu abun rufewa ba to sai ka yi amfani da ko ke ko kara amma idan akwai ragan na ai ka gama rufewa eh na'am na'am Eh, abincin a rufe kwanuka a rufe kofar a rufe ko da kafin ka rufe idan wani shaidani ya shigo yana iya raɗewa kafin ka fita don in kana wurin ba zai amfani da abun ba kana iya fita sai ya kama amma kafin ka fita sai ka rufe duk sanda za ka fita sai ka rufe to in ka rufe ka masa siya shaidanun nan ba tsoron mu suke ji mu ne kawai muka mai da kanmu abun nan tsoron suke ji domin shaidani kana cewa bismillahi ba zai zo kusa da kai ba in kana cin abinci a'udhu billahi ba zai zo kusa da kai ba in kana ba in ka duk sanda kai zikirin da aka umurce ka to duk abun da kake shaidani nesa da kai zai yi to amma fa in baka yi wannan ba duk abin da kake yi tare za ku yi da shi tare za ku yi matsalar ke ila ya na eh, eh. Na'am? Eh laifi ne ai, laifukan ai ba kaɗan ba ne ko a shi so ake kawai in ya fito a bashi eh sai dai kawai kai ka gyara a al'ada kuma sai ka wasu shekaru ne sai a ce to kitai. eh alhaji handa kitai. sai an yi biki to wannan kaga marar ladan kenan wannan karka ma je ka yi tsammanin sunna ka bari a a titu an titi ai Allah tita ni ma asala ke sai nyande tita da hore ma to shine ai Allah ya yi maka kaki sai ran da ga dama ka yi wa kanka ko ba shi ba ne So, alhamdulillah, الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Insha allahu kamar yadda muka sanar a karatun da aka yi da safe. Eh? Eh, kamar yadda aka gabatar cewa akwai karatun nawo da za a yi wanda za